yau a sha bakwai ga watan Ramadan shekara ta da da hudu talatin 1439 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratul Maryam jiya mun tsaya aya ta arba'in da bakwai. yau za mu tashi aya ta arba'in da takwas. 48 a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسرائيل إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا جاء موسى عليه السلام عن النبي إبراهيم عليه السلام بيجي إذا ما ما هي جينة ما ما هي جينة ما جينا تجيء ما ما ما هي جينة ما ما ما هي ما جينا تجيء ما ما ما جينا ما هي جينة magana irin su girmamawa cikin abubuwan da yake faɗi sai ce wa atazilukum wa atazilukum zan nisance ku tunda kuna bautar gumaka yi nayi kai ma na, zan neman maka gafara zan neman maka rahama kuma mun ji cewa a wata aya Allah ya ga mana daga baya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu sai ce mutane ne bayan yayi bara'a da su sai ce wa atazilukum yanzu zan nisance ku wa ma tad'una min dunillahi mala yace ai ta'buduna da abinda kuke bauta min dunillahi kuma bayan Allah addu'a huwa al-ibada yace addu'u ana ne a abudu wata kira irin kira na bauta kira na amanin rahama da jin tsoron azaba wa atabilukum dalli tantaku wa ma tad'una ai ta'buduna da abinda kuke bauta ma min dunillahi kuma bayan Allah wa ad'u ay a'budu rabbi zan dinga bauta ma ubangiji na asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shakiya ai ina tsammanin ba zan kasance ba asanan tana da ma'anar tabbas na tabbata ba zan kasance da bautar ubangiji na in kasance shakiyan, wato shakiyi ba in kasance wanda aka nisan tsuwa daga abin da nake bauta kama shaqitin bi ibadatul asnami kamar idan kuka zama shakiyai da bautar gumakan da kuke gumakan da kuke bauta ba ba su amfanar da ku komai ba kamar da yace kana bauta ba abinda baya ji baya gani baya wadatar da kai da komai to ku da kasance kun zan ashiya'u kun zan wa'anda ba fa'idan su da komai ba da bautar da kuke wa gumaka ni ina fata ina tsammani ina da tabbas idan ni bauta ma ubangiji na ba zan kasance haka ba sai Allah ya ce mai sai Allah ya ce falamma tazalahu lokacin da ya nisance su wa ma ya'buduna min dunillahi kun ga da yake wa ad'u rabbina Allah ya fassara mata ma ta'buduna ko wata wa ma ya'buduna da abinda suke bauta ba wata wancan du'a shine ibada falamma tazalahum Allah ya lokacin da Annabi Ibrahim ya yanni tance su wa ma ya'buduna min dunillahi da abinda suke bauta mako ma bayan Allah wa habna lahu isaqa wa Yakuba. sai muka bashi kyauta Annabi isaqa muka bashi kyauta Annabi Yakuba. muka ba shi kyautar Isaka da Yakuba kamar yadda muka fadi ta kyauta ne ta Allah Allah yake ba da kyauta haka yake fadi ko ina cikin Qur'ani ko Allah Innahi mulku samawati wal ard يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير من تصور لأن أيوه من بايا ولي كنا شوى لا الله ملائكة جبل يقول إننا لم يمن يشي مساء قالت إنما أنا قال إنما رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا gashi hausa ke cewa ka kyauta Allah ba mu iya baka kyauta Allah an ga wanda suka ba sai Allah an ga wanda suka ba mutane kyautar mota kyautar gida kyautar komai ana bai hadda hadda digiri ayi daya ayi biyu ayi uku ne ga ne doctor wata jami'a ta kyautar PhD kyautar digiri ta ba wani ɗan siyasa ko ta ba wani mutum wanda ba bai na komai ba kaga komai ana kyauta a duniyar nan har da karatu na boko ana kyauta a ta an ce maka daskarin girmamawa kuma kila ko sakandin ba baka kare ba kuma kala aikin ba baka amfana ma al'umma ba wannan yana cikin abin ce wannan corruption ya shiga da yawa cikin kyautar digiri ta ce doctorate degree kowa ma ko samu kuɗi ma wacce ya bada wani abu ma kawai shi ma an ba shi doctorate degree to amma ta ba kun taɓa da kyautar da da kyauta Allah ta Allah ce zaka ce Allah ce falamma tazalahum ma ya'buduna min dunillahi lokacin da annabi Ibrahim ya nisanci mutane ne da abin da suke bauta muku ma bayan Allah wa habna lahu isaqa sai muka bashi kyautar isaqa wa yaquba da yaquba wa kullan ja'alna nabiyya dukkanin su mun sanya su annabi yanzu me alaka annabi Ibrahim da annabi Isaac dan dan shi ne ko me alaka annabi Ibrahim da annabi Yaqub jikan shi ne ko kaga annabi yaqub annabi ne annabi isaka annabi ne da Allah ya kashi fadi sai to kullun na wa habna lahu isaka wa yaqub mun ka bashi kyautar annabi isaka mun ka bashi kyautar jika annabi kuma annabi yaquba kuke nan ne jiko kine annabawa akwai wa akwai annabi yusuf ko amma Allah bai fadi annabi yusuf ne yasa saboda Allah ya ce kullun na nabiyya kuma ne sun sa shi annabi a lokacin rayuwar annabi ibrahim annabi ibrahim yana da rai shi annabi ne yana da rai aka ba dan kanshi annabi isaka annabci yana da rai aka ba jikan shi annabi yaquba annabci amma annabi yusuf bai samu annabci ba sai da annabi ibrahim ya rasu wato jikan dan dan jikan shi annabi yusuf bai zan annabi ba sai bayan rasuwa sai zaka ce ba ce mai an ba shi ba dan shi kowa yake cewa Allah ya sa uwayenka su ga amfanin ka kin mutun ya taso gida musamman ya taso gida aka yi tarbiya sai aka yi renon shi sai sai mahaifin shi ya rasu kafin ya kai ya ce inda ba mahaifinka ya kai ya ci amfanin ka wata annabi Ibrahim ya ji daɗi rayuwa ta tayi daɗi ya ga dan dan shi annabi Isaka annabi ya ga jikan shi annabi Yakubu annabi amma bai kai ya ga dan dan jikan shi annabi Yusuf annabi Ibrahim da Allah tashi sai Allah bai mai goyi da haka ba Allah bai ce na ba shi sai Allah ya dakata ga guda biyu da ke da da jika wanda yake dukkanin su annabawa ne wa wahabna lahum min rahmatina dukkanin su mun ka ba su daga rahaman mu mun ka ba su annabta da manzanci waja'alna lahum lisana sirqin aliya muka sanya musu halshe na gaskiya madaukaki wato muka sanya musu ambato mai dadi duk cikin ɗan adam duk cikin mutane babu wanda ke da ambato mai dadi da girma kamar annabi Ibrahim alaihi salam babu wani ɗan adam da ake girmamawa kamar da ake girmama annabi Ibrahim alaihi salam duk saura akwai wasu mutane da ke girmama su wasu ba su girmama su duk saura annaba shi kadai don shi ake cewa shi ne baban annabawa ake cewa mai father of Abrahamic faith shi kadai ne mutumin da musulmi suke mawa yahudawa suke girmamawa nasara suke girmamawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi daraja ya fi shi ya fi shi amma musulmi kadai ke girma ma shi musulmi kadai ke ganin girma ne amma annabi Ibrahim Yahudawa suna ganin girma ne Nasara suna ganin girma ne sai da Allah ya koye sai ce ba na shi bane ma kana Ibrahim ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima ولم يك من وما كان من المشركين وكان da yahudawa da nasara da mushrikan makka masu bautar gumaka su Abuja, jahal suna girma annabi ibrahim kowa ta ka annabi ibrahim nashi ne sai da Allah ya koye shi maka na ibrahim yahudiyan annabi ibrahim baba yahudi bane wala nasraniyan ba mu nasari bane walakin kana halifan musliman sai dai ya tsaya inda aka tsaye sai musulmi ne walam yakun min al aka kore yahudawa aka kore nasara aka kore aka kore mushrikai yau da yahudawa da nasara da musulmi da ɗan addinin buda da gehen indiya duk girmama suke duk suke daga daga reshi suke zaka babu wani mutum da duniya ake girmamawa ake darajawa ake ganin ma sai kamar annabi ibrahim shine Allah tabaraka ta'ala ya yace waja'alna lahum lisana sidqin muka sanya musu halshe da gaskiya ana yabo su ƙarshen duniya annabi sallallahu alaihi wasallam in za a mai salati in kana son kawo annabi sallallahu alaihi wasallam salati mafi lokuta mafi girma sai ka ambaci wa sai ka ambaci annabi Ibrahim sai ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kuma barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid mai wasu malamai suka ce me dan ni za ta ayyane salati irin wanda aka wa annabi Ibrahim wa ala Ibrahim an sa shine annabi Ibrahim da ali Ibrahim shi ali Ibrahim akwai annabawa ko Allah ka yi ma annabi Muhammadu salati da iyalan gidan annabi Muhammadu kamar da kawwa annabi Ibrahim da iyalan gidan annabi Ibrahim saka ya za a yi annabi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ta annabi Ibrahim to don mi da cewa a yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati irin ta wanda aka wa annabi Ibrahim sai malamai suka ce shi annabi Ibrahim da aka ce da iyalai ne akwai annabawa cikin iyalai ne annabi Ibrahim annabi ne dan shi annabi Isma'il annabi ne dan dan shi annabi Isa annabi ne jikan shi annabi Yaqubu annabi ne kama kunne shi annabi Yusuf annabi ne sannan duk annabawan da suka zo cikin annaba cikin dubu shi ne annabi Musa annabi Haruna annabi Dawuda annabi Sulaiman annabi duk gaba ɗaya zuwa annabi Isa duk jikokin shi ne doka an ce Allah kai ma annabi sallallahu wa irin wata kawwa annabi Ibrahim da iyalan gidan annabi Ibrahim wata duk wa'annan annaba har annabi sallallahu alaihi sallam shi ma cikin su yake fa aminta da shi fajika ne ne zaka ci a ɗaya da duk talatin sai awa annabi sallallahu alaihi shi kuma cikin iyalan gidan annabi sallallahu babu babu annabi zaka ci a ɗaya ne mutu wanda ta cincince su wanda ba kai ta annabi ɗaya ba saura duk abawa duk aba annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine wajen da malamai suka wajja halacci Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid zaka annabi Ibrahim Allah ya mai komai da ya kasance yayi biyayya ya duk ya shi ya yi mahaifin shi ladabi duk da ya kasance mahaifin shi mushriki ne da Allah ta saka mai sai Allah ya sa duk annabawa ma sun san da aka haifi annabi Ibrahim ba a taba wani annabi ba sai cikin zuriya ta duk annabin da aka yi cikin zuriya ta ne sannan Allah ya bashi abin da ke sanya ya mai ido na cewa dan shi annabi jikan shi annabi kiyaye da rai aka ba su iyaye biyu annabawa sannan jika ne daya annabi kiyaye da rai aka bashi domin shi ma yawa na gaba ladabi kamar yadda Hausawa ke cewa kwabbi na gaba na baya zai bi shi zaka mu yi kokari wa iyayen mu ladabi sai Allah ya sanya idon mu cikin iyayen mu mutum ya samun ƴaƴa masu ne ladabi Ya samun ƴaƴa masu kirki idan shi yawa mahaifi ne ladabi in mutum ya kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye shi annabi sai ya ce duk wanda baya girmama na sama gare mu baya ganin sun na gare mu baya cikin mu zaka mu kokari mu wa iyayen mu ladabi suna da rai in so rasu su yi musu ladabi ta hanyar yi musu addu'a ta hanyar girmama abokaninsu ta hanyar sada zumuntar da ba ta saduwa sai ta hanyar su sai gaba sai Allah ya bamu labarin annabi Musa kuma walqum fil kitabi Musa إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا Allah tabaraka ta'ala ce wal kufil kitabi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ambata cikin wannan littafin cikin Qur'ani ka ambaci labarin Musa wal kufil kitabi Musa ka ambata cikin wannan littafin ka ambaci labarin annabi Musa innahu kana mukhlasan shi annabi Musa wanda aka karkace ne karkace ne daga wajen Allah wa kana rasulan nabiyya kuma manzo ne kuma annabi ne an karkace shi kamar da Allah ya bamu labari cikin suratul a'raf qala ya musa inni safaituka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami Allah ya ce ma annabi musa ya kai annabi musa na zaɓe ka mutane da manzanci na da magana ta shi yawa Allah magana babu babu babu ta tsakani babu dan aike haka annabi musa Allah ya ce zabatte ne mun zabe shi mun kakake shi wa kana rasulun nabiyya kuma ya kasance manzo ne annabi lokacin da Allah ya ambaci labarin su a cikin suratul sad sai ya ce inna akhlasnahum bi khalisatin dhikra dar mun kebance su mun zaɓe su da wani zaɓi na ambatin gida da duniya da lahira Allah ya zaɓi annabi Musa zaka annabi Musa zaɓace ne sai Allah ya ce ne wa nadainahu min janibi turil aymani kuma mun ka kira shi da gefen dutsen shi na gefen damar na dutsen sai sina musa lokacin annabi Musa ya tashi bayan ya kashe kifi a Misra ya yi gudun hijira zuwa wani gari zuwa Madiyana a can Madiyana bayan ya gama zaman da yake yayi kiyo na tumaki da yawa mutumin nan na keci da amma da yana wanda Allah bai ba mu labarin wane ne ba amma dai mutumin kici ne amma da yana annabi Musa ya auri ɗashi bayan yayi yi mai ciwo na shekara goma da suna zuwa ga hanya sai annabi Musa ya ga wuta da ya ga wuta shine ya tsaya wato inda Allah ya bashi manzanci kenan shine Allah ya ce me Allah ya ce wanadainahu min janibi turi aymani kuma muka kira shi daga gefen turi kenan gefe na dama Allah ya ba mu wannan cikakken labari cikin suratul aha kuma ta zo mana ba dadewa ba ni Allah ke ce mana wal ataka hadithu Musa wa hal ataka hadithu Musa إذ رأى نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله وأقم الصلاة لذكري Allah ya ce wa hallaka ta hadisin Musa labarin annabi Musa ya zo ma wata an shi a bayyane an faɗe shi da duka a cikin suratul Taha nan kuma an kawo shi a takaice a cikin suratul Taha Allah ya ce labarin annabi Musa ya zo maka إذ رأى نارا فقال لأهله انكثوا إني آنست نارا lokacin da ya ga wuta sai ce iyalai ne ku dakata na ga wuta na kin wuta la alli atiku min hadi qabatin zan ke in kunno muku in kawo muku aw ajidu ala nar huda ko kuma wajen wuta in samu shari'a inda za a shigar da ni hanyar da zan bi in kuma misira hanyar da zan bi in tafi mu koma sai da yaje falamma ataha nudiya ya Musa lokacin da yaje wajen wuta sai aka kira shi ya kai Musa inni ana rabbuka fahla'na alaika ni ne ubangijinka cire takalminka ba zuwa da takalmi bikin da ake girmamawa wannan shi ne dalili cewa ba shi shiga da takalmi wajen makaranta in ka je makaranta ka iske makaranta addini mutane na karatu na karatun Qur'ani in ka iske mutane na karatun hadisi in ka iske mutane na karatun littafin fiqh za ka ratsawa ka wuce kamar da ka cire takalmin ka rike ga hannu ka tafi domin Allah ya ce ma annabi muta wa khlaqna alayka ka cire takalminka ba a shiga da takalmi makaranta ba a shiga da takalmi inda duk ake girmamawa ba a shiga da takalmi sai masallaci ake shiga a yi sallah da su dole a saba ma yahudawa annabi sai ya ce ku sallah cikin takalmin ku da kufrin ku domin yahudawa ba su sallah cikin takalmin ku ba su sallah cikin kufrin ku sai in ba sallah ya ka yadda a yi da takalmi shi ma domin da za a saba ma a saba ma yahudawa to wannan wurin ne da ya zo Allah ya bashi wahayi shine Allah ya gaya mana cikin wannan ayar Allah ta tabaraka ta'ala yace wa nadainahu min janibi tuwil ayman muka kira shi ta gefen tuwi saila wannan dukin babba gefen daman shi wa qarrabnahu muka kuso da shi muka kusanto da shi najiyan muka gana da shi muka yi mulajati da shi wato aka so da inda Allah Allah ya mai magana Allah wasu malaiku wasu malamai suna cewa annabi Musa sai da yake lokacin da Allah ya mai magana sai da yake sai ya ce sai al-aqlam ya ga rubutun al'umma da da malaiku ke rubutawa sama wata Allah ya kusanto da ruhi ne kace ya nasu yana jin abinda abinda Allah Allah ya mai wahayi tayyib sai Allah ya ce ne sai Allah ya ce wa habna lahu min rahmatina akahu haruna nabiyya a cikin rahaman mu sai muka ba shi dan uwan shi haruna ya kasance annabi cikin abubuwan da Allah ya nage mu annabi Musa sai Allah ya ba shi dan uwan shi annabi Harun ya kasance annabi kuma annabi annabi Musa shi ya nema yace wa ausil ma'iya wa wa وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إن ألا قوم فرعون ألا يتقون أدلت وأخي هارون هو أفصح مني وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي لدعي يصدقني إني أخاف أن يكذبون النبي موسى شيء ne a bashi annabi Harun yace wa fi Harun huwa afsahu min lisana ya Allah ka aike da kai da dan uwana annabi Harun ya fi dini ne magana domin ni lokacin da aka zo na ci abu a gidan Fir'auna na ci abu buta kai kasance ban iya yamin baki ina da yamin baki ban iya magana ba to wanda bai iya arba yana da asali a Ake manya manya ne abu kariya ba zai ya harba da haka ashe ba faduwa ba yanzu za ka yace annabi haruna ya fi iya ya fi iya magana duk ya fi iya magana amma annabi musa ya fi annabi musa shi fi ul azmi min al wala ba da kasa ne za ka ce ne ba shi annabi haruna sai Allah ya ce kin haba muke muka bashi a haruna ya kace dan uwa ne kuma muka sanya shi annabi sai Allah ya bamu labarin Annabi Isma'il yace wato fil kitabi Isma'il إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا طيب، الله يقول والقوس لكتاب إسماعيل ثم كأنبت إسا كأنبت لأباني النبي إسماعيل كم أن الكتاب إنه كان صادق الواجب shi annabi annabi Isma'il ya kasance mai cika alƙawari haka ake so siffa ce ta koyi ta mutum ya cika alƙawari ana waitowa daga Abdullahi bin Abbas cewa annabi Isma'il ya kaba alƙawari da wani mutum ya jira shi ya ce mahatunan gobe gobe sai annabi Isma'il ya je ya jira mutum bai zo bai tsaya da hau gobe bai tafi da wannan wurin ba sai da mutumin ya zo ya ce ai mantawa ne ya ce ni ban manta ba ka iske magana kaga sadiq alwali mai cika alƙawari sannan ya cika mu baban shi alƙawari lokacin da ya Allah ya ce wa walamma aslama wa sallahu lil jabin wa nadainahu ayya ibrahim lokacin da ya gaya ba mahaifin shi gaya mai na yi mafalkin inni a rafin malami an yi azbahu kafan zo ma za ta ra na gani cikin mafalki cewa ina yanke ka ni ka gani kala ya abati almat umar ya baba da ka aikata abin da aka umurce ka wata umurni ne na Allah shine cika alƙawari Ya yawa baba ni alƙawarin zan tsaya ka yanke ni kuma ya tsaya sai da mahaifin shi yi niyyar yanke shi Allah ya canza Allah ya canza mai da da dabba mai kawo abin na kwarai da kawo da yanka wato duk abin da ayoyin ke karanta mana nuna mana dai annabi Isma'ila annabi ne mai cika alƙawari kuma su cika alƙawari su kwace ta kwarai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cikin hadisin Bukhari da Muslim to abubuwa guda uku duk wanda ya kasance cikin su ya kasance munafiki da wanda ya kasance yana da ɗaya daga cikin su yana da alamun munafiki cikin su idan yayi alƙawari ya saba Za ka saba alƙawari mummunan ɗabi'a ce cika alƙawari kuma abin ya bore yi Allah ya yaji annabi Isma'il da cewa sadiqal wa'di ne gaskiya alƙawari ne cika alƙawari ne wa kana rasulan nabiyya kuma ya kasance manzo kuma annabi wa kana ya'muru ahlahu bis salati kuma ya kasance yana umurta iyalai ne da yin sallah wa zakati yana umurta su da bada zakka wa kana inda rabbihi madiya ya kasance yaddaje inda ubangiji ne umulin mutane da su yi sallah kun ga siffa ce ta annabawa mutum ya iyale ne da su yi sallah haka Allah ya ce ba annabi sallallahu alaihi wa amur ahlaka bis salati bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka والآخبة للتقوى حكى الله كما النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة فأمر إيالانك في صلى واصبر عليها sannan ka yi hakuri da yin sallah wato sallah tana da wahala ko da yake so ya aini amma gawa take da wahala wanda bai saba ba wanda aka umurta tun yana dan karami aka ce ya dinga sallah tana shekara bakwai annabi ya ce ku umurci yaran ku da sallah suna ya shekara bakwai idan suka kai goma ba su yi sallah ba ku dake su babu abin da annabi sun sai taba cewa a dake yaro in ba sallah ba ya kai shekara goma a dake shi duk wanda adda ya kai shekara goma ba ya iya duka ne ba ya iya duka ne domin bai sallah ba to wannan uban ba ya son dan shi to wannan dan ya tabbata baban shi ba son shi yake ba ko baban shi ya rasu bai cin cin ce mai addu'a ba bai cin ci saboda baya son shi inda yana son shi da ya dake shi domin yayi sallah duk wanda uba ne ka duka ce da shekara goma da rai sallah ya tabbata baba ne son shi yake shi yake cin yawa mahaifin shi addu'a in yawa shi yake kinci yawa mahaifin shi biyayya domin baban shi yana kange shi ne daga shiga wuta duk wanda ya je baya sallah dan wuta ne in baban ka ya je wanda da kai ka baka saboda son ka ne kai ba so bane son yake ka shiga cikin wuta don shi annabi sun ya kasance yana umurta yara da sallah yana umurta duk wanda a gida da sallah yana umurta iyalai da sallah kuma yayi umurnin sahabbai da su umurci iyalansu da sallah iyalai suna farawa daga mata annabi sun ce duk wanda ya tashi da daddare ya fitar da matar shi ta yi sallah ta yi sallah suka yi raka'a biyu za a rubuta su cikin minan zakirin Allah katiran wa zakira masu ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata wannan fa idan ya umuci mata ta ce sallah ta shi da yin sallah ka aji kai a sallallahu alaihi yace ka ɗaya ko ni to karanta ko ta kulli ayi wa sa'a ta farko kun ta kulli wallahu wa sa'a ta sun yi sallah minti biyar a da dai kun gaba sun koma sun kwanta za su ta cikin min zakirin Allah kaseeran wa zakiya saboda umurni iyalai ayi sallah annabi sun sai yace Allah ya rahama ga wanda ya da mata ta yi sallah cikin dare ba ta tashi ba ya yayyafa mata ruwa ta ji sai ta tashi Allah ya rahama ga matar da ta da mijinta da dare ya sallah bai tashi ba ta fa mai ruwa ya tashi ya sallah wata ana son alaka ta auratayya alaka ta gida alaka ta iyalai ka kasance alaka ta bautar Allah wannan shi ke sa idan damuwa ta zo a gaba idan rashin fahimtar juna ya zo a gaba sai ya yi sauki idan iyalai a gida an saba tsaye da sallah tsakanin mata da miji a gida an saba ku mutu ya su tashi fi sallah a nan gaba idan ranaku suka zo ina ba su da daɗi idan ɓacin rai ya zo idan sabani ya tafi zo da sauki domin gidan dama an saba sallah annabi sai ya ce ta'arraf ila Allah sirra kha'i ya'rifuka fi shidda ka san Allah lokacin da kake cikin yalwa lokacin da ake zama lafiya saboda tsoron Allah saboda girmama Allah miji ya tada matar shi sallah uba ya tada yaran shi sallah ko idan lokacin damuwa ya so sai Allah ya so sai Allah ya nuna musu sani wato sallah tana da muhimmanci sallah tana da girma sosai da Allah da an kaga cikin Qur'ani sai ya yabi wasu suna sallah Allah ya ce rijalul lahi dinin tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis salati akwai wasu mutane wayanda ciniki sai da saisuwa baya jaye muku hankali daga ambaton Allah da tsaye da sallah masu tsaye da sallah ko idan cikin Qur'ani Allah ya zuke yake domin sallah ita ce babba ita ce bambanci tsakanin musulmi da kafiri ita ce bambanci tsakanin shirka da kafirci da musulunci annabi ya ce tace alƙawalin da tsakanin mu da su duk wanda ya bata ya kafirta wata sha'ani sallah yana da girma ga musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da rasuwa ya rage da rasuwa yana kira na ta as-salatu salatu wa ma malaka aymanukum as-salatu salatu wa ma malaka aymanukum wata ku kai da sallah sallah sallah da da abin da zaman ku yan mallaka saboda muhimmancin sallah ita ce lamari na karshe da annabi ya ga sahabbai ne suna yaji dadi rage da rasuwa da ya tsaga ido ya ga abubakar da mutane sallah sai annabi ya yi mu shi daɗi. dadi yace zan bar su akan wani abu shugabancin Abubakar Umar radiyallahu anhu ya kafa hujjar da cewa Abubakar ya kamata mu sa khalifa domin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba kuma ya bada sallah sadda yana da rai da ya tashi da zuwa ta kama shi zuwa wani gari cikin Bani Salima wacce suna sun samu sabani Annabi zai je musu kullu sai Annabi ya Bilal idan ban dawo ba har lokacin sallar la'asar yayi je inda Abubakar ka ce ya ba mutane sallah yadda ya samu Abubakar sai ya ce Annabi ya ce in lokacin sallah ya bai dawo ba in yi kiran sallah ka bada sallah abubakar ya shiga yana bada sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo hadisi na cikin bukhari sai mutane suka dinga tafi da ga annabi ya dawo wa kana rajulun la yaltafitu fi salati faltafata abubakar sadiq mutum ne wanda baya waye cikin sallah amma da ya tafi ya yawa lokacin ba ana tafi ba sai ya waye sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayanai sai ya dawo annabi ya ce makana makana da hanyar ta zaman ka zaman ka amma ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya bada sallah bayan an gama annabi sai ya ce ni ya hana ka tsaya inda nake ka tsaya sai abokai su ma kana libni abi kuhafa ta an yi takaddama bayna yadai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ba zai yi ga dan abi kuhafa ba abubakar ya shiga gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam watan waye ba da sallah abubakar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gore lafiyar rasuwa yana kwance cikin lafiyar rasuwa sai ce ma Aisha ce ma a ce abubakar ya ba mutane sallah ina na Aisha da na sa suka dinga tattaunawa Abubakar annabi ya ce arhamu ummati da wata riwaya arhamu ummati bi ummati Abubakar Abubakar saurin kuka yake Abubakar tausayi gare in ya tsaya inda annabi ke tsayawa kuka gare a sa Umar ya bada sallah annabi ya suma ko ko fado sai ce an sa Abubakar yi sallah suna suna tattaunawa sai suka ci gaba tattaunawa a asa Umar annabi ya ya tuwa yace an sa Abubakar yayi sallah ba ka ba yace inna kunna la afwatu yusufa muzu Abubakar sallallahu alaihi wasallam shin ku yan annabi Yusuf kuke masu kallon da jihar Kiriya ku sa Abubakar ya ba mutane sallah ya aballahu wa rasuluhu wal mu'minuna illa Abubakar Allah bai yarda da kowa ba annabi shi bai jira kowa ba mumin ne ba sai jira kowa ba sai abubakar ko kun yadda da wani ba abubakar ba mumin ne ba sai jira kowa ba sai abubakar ya ka muhimmancin sallah annabi yana cikin rashin lafiya ya kowa yana cewa sallah dai sallah dai in ga dai al'umma ta ta yi sallah abu ɗaya da aka rawaito ya sa annabi mu shi na cikin wannan halin shine da ya ga abubakar radiyallahu anhu ya ba mutane sallah wato wannan sallah tana da muhimmanci kuma duk inda ake addini sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ganin bayin wani abu na aiki kafin shi ne in ba sallah ba kanu la yarawna shay'an min al'amali tarkuhu kufran illa salat duk wani abu na aiki da ake bari ba su ganin an bashi ya ya mutuna kafirta sai sallah domin girman sallah da zaman take shi na addini kamar yadda nake faɗi wannan al'ummar ta al'ummar jihar Sokoto al'ummar arewacin Najeriya tana cikin al'ummar da ta fi kowa yawan sallah a duk duniya tana cikin al'ummar da ta fi kowa ta yi sallah Sheikh Abdullahi Mura wani babban ɗalibin Sheikh Nasiruddin Albani wata yana kashe da Munayil Al-Awqaf sai yake cewa cikin sallah bai san wanda a cikin ajibi bai san kowa ba kawai yake cewa ina magana sai da sallah da kiyaye sallah sai tina yawon duniya ban taba ganin inda aka kai da sallah ba inda ake kiyaye sallah a kula da sahu ba kamar Najeriya haka ya faɗi, ba wanda yana ga yake magana bai ma san ko akwai Najeriya gaban shi ko ba da labari saboda yadda ake yanzu ayan tashi sallah nan duk sallar da za a zo kafin liman ya zo zai samu masallaci ya ya ci ko sahu na farko ya ci ko sahu na biyu ya ci duk masallacin juma'a da ka sani in ka tafi kafin liman ya zo cikin masallaci ya cika. ko da liman ke zuwa in ka zo ba za ka samu koyar cikin masallaci ba saboda kula da sallah ake Najeriya da yadda wata liga sallar jana'iza ba a kai goro ba a kai invitation ba a ce a ce an gaya mawa ne da mutum ya zo da mashin ne ya tsaya ga sallar jana'iza ka sai ya fake da mutum ya zo da mota sai ya zo ya ga ana sallah sai ya fake kaga wannan abin kware ne wannan abin kirki ne da muke tsaye da sallah kuma me yasa haka mu iske mun koya iyaye da kakanni iyaye da kakanni mu iske suna sallah haka ya kamata mu ma mu ci gaba da koyewa ko ci gaba da koyawa ma yaran mu sallah yanzu bakin wuta yana bukatar ya mutu a hannun mu in ka shiga cikin masallatai ba za ka iske yara ɗan shekara goma sha biyar sha hudu sun yawa cikin masallatai ba kuma su ne bayan shekara sha biyar za su koma ɗan shekara talatin mu dinna al'ummar jihar Sokoto duk inda ka tafi a Sokoto abin da zai buge ka duk inda ka tafi a Sokoto lokacin sallah yayi zaka ga an ana sallah in kasuwa ne zaka ga an rufe shaguna ana sallah in ofisosa ne zaka ga an rufe ofis ana sallah in wata gaba ce da mutane ke magana ce ciwa zaka ga an rufe ta ana sallah saboda yadda ake tsaye da sallah yadda ake kokarin sallah kamata yayi mu ci gaba akwai labarin wasu mutane guda biyu ɗan Sokoto ne ya gurbe wani mutum ya kira ni ya kira ni wata hudu ko wata biyar da suka wuce baya ban san shi ba kawai da waya ɗaya da ake kira aikata ba yace malam na ma wanci sunan shi yace ina kiran ka daga London ina an so kuɗi shi nan ke wajen gidan kuka wata unguwa ta wajen gidan kuka shi. amma yanzu ina London ina karatu malam university da nake masallaci ba a budawa a saboda lahadi kuma masallaci na zuwa wuce <laughs> sannan idan idan idan idan lokacin da ake yawa shi zaka ba samun sallar magriba sallar isha cikin fasal yake kuma ina so malam in tashi in koma unguwar da in tashi in koma unguwar da ake samun sallah malam don Allah kai kafi da sallan London ka bani shawara wacce unguwa da kuma da ne dinga samun sallah kaga wannan yaro an ba shi tarbiyya kawai a gida ba san sunan shi ba san kowanne ya ba tun sanin ya koma kira na so ɗaya kawai ban taba ganin shi ba amma wannan abin a bada labari saurayi ne ya je London karatu amma dai tashi ya ba unguwar gaba ɗaya da ne da yake samun sallah kaga iyaye ne sun jira iyaye ne sun yi bai kamata iri ne da wanda a shekaru ne ba ya kasance shi kun bai umurta ya rafi sallah ya rafi sallah domin shi ma tarbiyyar da ya samu ne sai ni bashi wani labari labarin da ni bashi ya fi burgewa bisa ganashi nashi dan ka tashi da unguwan nan kuma unguwa kala kaza na yi zama da wani a unguwa nan kala kaza wani ne ne zama da shi gida ko ku san za ku kuɗi ne dan masu kuɗi ne sosai yake zama wani gida gidan bai daidai da arzikin gidansu ba gidan bai daidai da kuɗin da aka gidansu ba har wata yake ta in baba na zai iske ne wannan gidan kila ba zai ji ba amma yake abin ya saba tashi wannan gidan ba nan gidan kai yake samun sallar jama'a sallar jami'i a wannan gidan kai yake samun mutum yayi yayi yayi ya sadaukar da jin daɗi akan ya samu sallah shi dai ya za a iya samu sallar jami'i ta yaron fa da ya gaya min ba cewa yayi ba a sallah ba an rufe masallaci shi kun bai hada kowa da sallar jami'i ba haka ƴan sakkwato suke duk wanda yake shekara talatin zuwa sama ɗan sakkwato haka yake ji sallah sallah sallah don shi wata ran sai an yi sallah wata ran kowa aji ake an taro ana wata muhadara ana iya hada su tsakanin a da al'asar suka ji kawai wani ɗan ya tada shirin sallah dai a tashi dai a yi sallah kaji a bai dai ba a yi sallah ba wannan tarbiyya ta kwaye ce muke da ita amma kada mu bari bakin kayan muka hannunmu tsakani da Allah wannan lamarin ya canza ba haka na mai yake ga yaran kanana ba 'yan shekara 15 ɗan kananan yaran nan yanzu ba a ganin su masallaci da yawa domin ne domin iyayen yanzu ba su yadda iyayen za ke yi ba na matsawa cewa lalle lalle a tashi ayi sallah har yasa aka shirye mu duk duniya in dai sallah ce in dai sallah ce muke gaba yadda muke sallah muke kai sallah Allah ya sa mu ci gaba da haka nan kuma Allah ya ba mu iko riko amana domin muna da sallah amma a masallaci ake sati fasalli a masallaci ake sati mashin a wajen shiga makabarta ya sallar jana'iza to ta fi sabilillah kai wasa kuma hasad din kuma ya tafi kyauta Allah shi ne ya gyara mu gaba daya Allah tabaraka wa ta'ala yana yabo annabi Isma'il yace wa kana ya'muru ahlahu bis salati yana umurta iyalai da da yin sallah wa zakati da bada zakka wa kana inda rabbihi mawdiya ya kasance yaddade ne a wajen ubangiji shi sai Allah ya ba mu labarin annabi Idris wa yakum fil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyya ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله Allah ya ce wa kufi kitabi Idrisa shin wannan littafin alqur'ani ka ambaci annabi Idrisa shi ma annabi Idris annabi Idrisa zai sun tafi annabi Nuhu cikin jikoki annabi Adam ne na farko za ka baya cikin zuriyar annabi Ibrahim don shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam isra'i da mi'raj hadisin na bukhari da muslim annabawa in sun gane kamar annabi ibrahim da annabi adam ko wani sai ya ce mai marhaban bin nabiyyi salih wa ibn salih ma dalla ko maraba da annabi na kwarai kuma da na kwarai amma da yazo inda annabi idris sai ce marhaban bin nabiyyi salih wal akh salih sai ce maraba da annabi nagari kuma dan uwa nagari domin annabi Idris ba uba bane ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba ta wannan tsatsan yake ba tun kafin zuwa annabi Nuhu annabi Idris sai wuce Allah ya ce wasu fil kitabi Idris cikin wannan littafin ka ambaci annabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya annabi Idris zaka kasance mai yawan fadin gaskiya ne kuma nabiyan annabi ne wa wafa'nahu makanan aliyya kuma mun doka kashi wani bajire mai daraja mun kai shi sama da hudu da annabi sallallahu alaihi wasallam tarihi sai da miraji da ya je can a sama ta hudu ya ga annabi Idris akwai wani labari da a habar ke bincike Isra'iliya cikin wannan tafsirin ba da fadin Isra'iliya amma wannan saboda abin ban dariya cikin akwai rakaka cikin wannan labari rashin zan baku zan baku shi annabi Ibrahim Kathir ya ambace shi a cikin wannan ayat cikin tafsirin shi cewa Allah ya ce wa fa'alahu makanan aliyya Allah ya dauka annabi Idris bagire ya girma annabi Idris Allah ya ce mishi kullun za a dinga bashi ladar daidai duk yawan al'umma ta kullun duk ibada kai za a rubuta mai sai ji daɗi sai wani mala'iki ya zo inda suke wannan shi Isra'iliya bai barka ji sai ingantacce ba wani aboki ne cikin mala'iku ya iske shi sai ce ma abokin na cikin mala'iku ka ji abin da Allah ya yi wahayi ya yi shara cewa duk al'umma ta za a dinga bani ladar su don haka ka roƙan min mala'ikin mutuwa dan jinke ka mai rayuwa ta sai in ƙara lokaci sai in ta samun lada da yawa sai wannan mala'iki ya ce to bari mu je inda mala'ikin mutuwa sai mu je da shi sai ya goya annabi bai a fika fike sai suka yi haba suna kai sama ta hudu sai suka haɗu da mala'ikin mutuwa san saukowa sai wannan mala'ike ta gaishe ce annabi ji sai ko inda kake ya ce ga abin da Allah ya yi wahayi yana bukatar alfama ta kara mai lokaci sai ce ina annabi ji sai ce ga ya bayana sai ce abin mamaki yanzu Allah ya aike shi da sama ta hudu ya ɗauki rai

in an faɗe su littafin ku gaskata ko annabin kai ba su labari ku gaskata idan ba haka bane ku ga ku gaskata haka ku kayyata don zai yi kuma gaskiya ne abin da aka kace littafin ba duka ba duka aka canza ba amma dai Allah ya ce wa rafa'nahu makanan aliyya mun doka kashi bajire madaukaki shine sama ta hudu kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane cikin lokacin da Isra'il da Miraji hadisin na cikin sahih Bukhari wannan ayat da zamu kanta akwai sujuda ciki idan mun karanta zamu yi sujuda idan aka zo ga ayat sujuda in kana da alwala kai sujuda in ba ka da alwala kai sujuda in kana da tsarki kai sujuda in ba ka da tsarki kai sujuda mai haila tana sujuda mai nifasi tana sujuda mai janaba yana sujuda musulmi yana sujuda kafiri yana sujuda sai Qur'ani zan ga muku dalili idan muka fara karanta muku sujuda karanta mu أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ulaika wa'annan da muka ambata na annabawa sun iso shi annabawan nan da muke tun annabi Yahaya da muka faɗi da annabi Zakariya da ɗan shi annabi Yahaya har zuwa annabi Idris da muka faɗi ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim wa'annan sune wa'anda Allah ya yi ma ni'ima minan nabiyina daga annabawa min zuriyati Adam daga zuriyar annabi Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh da kuma wa'anda muka doka tare da annabi Nuh wa min zuriyati Ibrahim da zuriya annabi Ibrahim wa Isra'il da zuriya annabi Yaqub wanda annabawan bani Isra'ila so kasance cikin shi mun ce annabi Isra'il shi ne Yaqub ko hmm. Isra'il Abdullahi ai shine da yare zuriya ta Isra'il wa mimman hadaina wa tabaina da kuma wanda muka shirya suwa kuma muka zaba idza tutla alaihim ayatu rahman inna sun kasance da aka karanta musu ayoyin Allah mai rahama har sujjadan wa bukiya sai su faɗi suna sujuda suna yin kuka kuma gaji Allah wa zai kawo ne yayin sujuda sai su yi sujuda amma ina kuka ba su yi sujuda amma ban yi kuka ba sai na Umar gaji Allah wa sai sujuda a wannan ayar wannan aya tana cikin ayoyi wa'anda ake yin sujuda inda dukkanin malamai wanda yake min azain sujud ne babu sabani ba a cewa tana cikin wanda ko baka yi ba ko kai ita sujuda ya kawo ta Qur'ani kamar yadda faɗa muku dazu da mai tsarki da wanda bai da tsarki da mai arwalla da mai jinin haila da mai jinin biki da kowa suna yin su dalili ko shi ne abin da ya tabbata cikin sahih Bukhari cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul Najm yazo ƙarshen suratul Najm fasjudu lillahi wa'budu da yake haka nan yana nan cikin a makka ne da mushrikan makka da kowa da kowa da annabi sai ya fadi su sujuda da musulmi da kafirai sai wani kafiri aya na zamanin ubayya bin khalaf da sai da dubu kasa yace ni kan wannan ta isan sai shi ma ya azaza shi ne bata shi ya girma kan ba zai kai bushi ne kasa ba amma dai ya dauko sai ya azaba da ga dukkan uwa ne kafirai sun yi sujuda to wannan sai malamai sai da wata kaida Mamu Shaukani yana yawan faɗin wannan kaida cikin Lailul Awqaf harkul istisari fi mahallin ihtimali yunazzalu manzilatal umum wannan kaida ce fiqhiyya harkul istisari fi mahallin ihtimali yunazzalu manzilatal umum idan aka bar tambaya bajirin da zai yi yu to kamar an yi lafi ne umumi ne yake nufi annabi sai ta lokacin da kowa ya fi da musulmi da kafirai da kowa da kowa ko cikin musulmi ai zai yi wasu ba su da alwala ko ba zai yi a ce duk wanda a inda annabi ba lokacin kowa yana da alwala to amma annabi bai tambaya ba ta fi su da kuna da alwala shine fi yabba istisal yabba tambaya fi mahallin intimali, a bakin da zai yi akwai wanda bai da alwala to irin wannan yunazzal manzilatu za doka kenan ko da alwallah ko babu alwallah ko da tsaki ko babu tsaki ana yi kuma dai ga kafirai sun yi har kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗin a kujin da suka yi kuma har jisatul eh, garabi ta zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo na karanta suwar daga baya yace afara aikum lata wal uzza wal malata salisatul ukhra ulaika humul gharani ula annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan yabe la ta za amma hadisi sun gasa da albani ya bu a fati ibn kasai ya hasara shi sai kasai albani ya yi wani sai da ake ce ma nasbul majalik li hasi qissatu zaralik yayi littafi ne karan ya kai yana cewa hadisin da inganta ba to annabi da ya ji daɗi cewa duk sai su jura shi ma da ya gwada cikin wata najmi yana karanta afara aikin lata wal uzza tun bugun lata wal uzza ba da manata na ukun su sai ka tuna kuma Allah su gani ba mai tayyabe su ka annabi ne manya manya a zuci su kun ga wannan da yayi haka kin ka ga hadisin sai yaji babu da sai yaji da muwa ta shiga sai Allah ta ga bai kuma sallallahu alaihi wa illa idza mabti eh, ya wa ma alsalla illa idza tamanna alka shaytanu fi umniyati fayasafu Allahu ma yuqi shaytan thumma yuhkimu Allahu ayatihi sai Allah ya kada kada mu dukkan annaba ma ya so irin wannan yana shiga amma dai hadisin shi da sirrin albani ya ba a fashala kulli halin sai an zo irin wannan ana sujuda da mai alwala da wanda bai alwala sujuda tilawa ba kama ba kama sallah bace a to anan ya kamata mu dakata saboda lokaci abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure Allah ya shafe shi cikin zukatan mu ya shafe shi cikin littafin mu ba dole sai mutum ya fuskanta kibla ba kuma duk da duk inda mutum yake na yana iya fuskanta amma fuskanta kibla ga irin wannan abubuwan ya ce Ba da annabi sallallahu alaihi kowa suka fuskanci wajaje daban-daban haka hadisi na nan cikin sahih bukhari na cikin sunan abi dawud ba dole bane sai sai a fuskanci alƙibla amma ga duk ibada fuskanta alƙibla yana da muhimmanci zaka ba cewa kai ba a fuskanta ko kuma zaka wanda bai samu fuskanta alƙibla babu laifi wanda ya fuskanci alƙibla shi ya fi ga ibada wallahu ta'ala نعم اي انا الدعاء انا التوسل وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته a wata barakala sun hali kina karanta ta cikin cikin sallar dare cikin sallar dare annabi na sallah yayi sujuda yana cewa sai da wajen ilin nabi khalaqahu wa sujuda ta sallah ya yi ku ya dauko ya sujuda sai sai ce sajada wajen ilin nabi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa samahu wa basarahu fa tabarakallahu ahsanul khaliqin in kuma sujuda ce ta tilawa sai ce sajada wajen ilin nabi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa samahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi ba tabarakallahu ahsanul khaliqin ba Allahu akbar

gaskiya sallar la'asa tana cikin sallolin da mutane da yawa lokuta suke yi kafin lokaci ya taho wannan kun sani a makaranta mun sha magana muna karatu kusa da muke kafin bulubi mara mun ci bayya muke taba mutane a a akan haka wato mutane saboda gaggawan yin sallah farkon lokaci kuma yana da kyawu ba su san wasu lokuta ba a sallar la'asar jinkirin shigowa lokacin da yake yi sallar la'asar tana shiga ne idan inuwa akan kauli mafi inganci ga kaulin mutane mafi masu yawa a mazhaban Abu Hanifa a mazhaban Malikiya da mazhaban Shafi'iyya da mazhaban Imam Ahmad bin Hanbal lokacin la'asar yana yi ne idan inuwa komai ta yi daidai da shi bayan an cire zillul zawal sai an cire zillul zawal ba wai inuwa kaɗai ta yi daidai da kai ba zaka ce an ce ne zulul zawal in nan da lokacin da kafin azhar inuwa ce ta karkata ta yi gaba ta yi gaba daidai wannan inuwa in ka kira ya ko ta kada ne ko ta kaju ne to bayan in ka ta yi daidai da lokacin da aka ce ka cire wannan zulul zawal ka kadaya wannan wannan zulul zawal ka cire shi zaka wuce su yi sallar wasallam da inuwa mutum ta yi daidai da shi wanda yake ga kauli mutum inganci lokacin da aka yi ba zaka ajinkirta Aji lokaci a bari sai lokaci yayi idan masallacin su suna yin wani gaggawa sallar sai musu nasiha ka dawo hankalin su ka nuna musu fa lokaci sallar aka a wannan lokacin naga shadda su gane jalin da ma ya rubuta cewa fa kwanakin nan mutane da yawa suna sallar isha'i lokacin da bai ba da sallar isha'i da lokacin sallar la'asar a ta a bari sai lokaci yayi inda mazhaban Abu Hanifa kan sallar la'asar sai komai inuwa komai ta biyu din shi haka lokacin sallar la'asar take farawa amma kauli mafi inganci shine sallar la'asar tana farawa ne lokacin aka ta sallah kai Isra'i da Miraji annabi sallallahu da ya sauko malaika jibril da biyo shi wannan hake domin ya koya mai sallah da sallar la'asar rana ta farko ya kwana biyu yana zuwa rana ta farko yayi sallar la'asar lokacin da inuwa komai take daidai da shi bayan zulul zawal kenan za mu ce sannan rana ta biyu yayi sallar la'asar bayan inuwa komai ta yi biyu din shi ya tabe ma baina hadaini wakati tsakanin wannan lokutan duk lokacin sallar la'asar ne za ka kiyaye lalle lalle yanzu lokacin sallar la'asar ya canza za ka kiyaye a canza yadda lokaci ya canza yin sauri a sallar lokacin da bai yi ba ba fama bane ba daidai bane wallahi ta'ala Thank you. lauyan da ya sa mu mara gaskiya a kotu ya san bai da gaskiya Allah ya yi magana cikin Qur'ani Allah ya ce ha antum ula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya wa man yujadilullahu anhum yawm al-qiyamati amma yakunu alaihim wakila yace ga ku yau kuka tsaya muku ranar duniya ku yi muku jayayya wa zai yi tsaya muku yayi muku jayayya ranar al-qiyama kowa da zama wakilin su don haka akwai hadari kwarai da tsaya ma wanda baya da gaskiya ko da musulmi ne ko da musulmi ne in a wannan kesin baya da gaskiya to lalle baya halatta ka tsaya mai shi abin da malaman tafsiri ke faɗi suka ga wannan ayar wani ba yahude ne wani wani musulmi ne ya ka samu lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko wasu kaya sai ya kai yabba wani ya kai ya kai mai wani ba yahude yake ba yahude ya aje mai yace ba yahude ya aje mai sai aka zo ana neman kayan aka fara aka fara shiga gida gida ana ana ana ana kaza gida bi sai kayan da gidan bai hudu saboda ne ai ga mutum ne ba shi ajiya ne to ho nan lalle ne ba shi ba shi ajiya bai ma san da wannan ce ko ma san da wannan kayan ba aka zo ana ta bincike sai wasu musulmi suka zo suka ce malamin sallallahu alaihi wasallam wannan namu ne kada a yi kunya muna game da yahudawa a ce namu shi yayi sata da a liƙa musu ita kawai a yanke kunci a ce su ne har annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ya fara jin wannan ra'ayin ya fara kwanta mai Allah ya saukar da ayoyi wajen guda shidda ina wanke wannan da yanzu shi sai ke cewa ku in kun tsaya mai nan duniya an je inda Allah wa zai tsaya ma wa zai tsaya mai Allah ya wanke wannan bayanin da yace ayi hukunci da ya kamata ayi hukunci a ba mara gaskiya rashin gaskiya dai zaka musulmi mai adalci aka san shi wa qulu ah, wa qulu lin nasi husnan ba ce wa qulu lin nasi husnan ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina kunu qawwamina bil qisti shuhada ala Allah ko shuhada bil qisti walau ala ala ala anfusikum aw alwalidain wal aqrabina ko da ɗan uwanka ne ko makusanta kuma ta ya kasance mai musu adalci Allah ya ba mu ne adalci Thank you. Allah ya kuranye shi ya kuranye duk sauran musulmi wanda a cikin wannan halin kuma wannan halin na gaskiya da mutane da muke ciki Allah ya muna maganin shi Allah ya muna tsari da shi Allah ya kawo muna zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasar mu tunda eh, akwai su sun sallaci wanda ya san bai da Qur'ani a gida amma ka san akwai haɗari ka shi Qur'ani kake karantawa qur'ani guda uku ne an kawo sadaka zamu ba da su ga wanda bai da qur'ani القرآن لنا القيامة ذكي رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول النبي ذكي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا هذا allah zai الله ya allah mutane na sun الله wannan سنتو sun sa سنتا شامكي ما يمسك duk wanda yake yaji Qur'ani har yi kuwa baya karantawa sai su wani lakai ma ara ga Allah za ka yi arshi ga Allah ranar kiyama kaka wanda sai yana sai karanta Qur'ani bai da Qur'ani yazo ya karba har Qur'ani guda uku ne kuma ko shi kuma wanda ya kawo Allah ya saka musu zantai subhanallahi wa bihamdihi ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa